wallahi tallahi na aza mutuwa aka yi ko suna ko zakka ko biki wallahi na ɗauki shi zo na fito da gudu duk a ciki ina jiran ɗaya ne wallahi dama shi ne na zo yanzu a karɓa zubin ka yanzu ai adashen da na ji daɗin shi wallahi ba ƙaramin taimako na yi ba amma adashe ai tuntun na fita ban gane ka fita ba tsara Allah Kare ka fita ba. Ya kirkiri sai da aka baka duke jama'a zaka ce wani ka fita. Dan mare ka fa. Mari. Na rantsi dan mare ka. Ni kuma rayuwa sun bada kai. Wai malam wai me yake faruwa ne ba ne ku fata da shi sarki ne ma fa wallahi malam hudu ne fa me yake malam hudu a ga nan ba wanda bai san malam hudu ba eh? limami ne maka fa Allah ya ah, ah, ah, mai karka tsire na rantsa ina tsire maka me yake faruwa eh. me yake faruwa kuna ji eh. ina gida dan ya kawo mun shi lafiya kal wallahi aikin wallahi lafiya na wallahi eto eh na kawo malam buda akan maganar adashen nan ne shi ma ya ji labari ce gaban malami ga kawo kenan ka cire mu wani abu baka da matsala baka da Lafiya lau. Gane mai adashe? To abin yake? Eh, to abin da yadda muke yin shi in ka zuba dubu daya za ka samu dubu goma. In ka zuba dubu goma za ka kwashi naira dubu ɗari. Dubu ɗari kuma kana zuba ta za ka kwashi naira miliyan ɗaya. na zuba naira dubu ɗari eh, zan samu miliyan ɗaya <laughs> ba na dubu ba na naira ɗari biyar kana zuba ɗari biyar za ku kwashi dubu biyar dubu biyar insha Allah <laughs> a to yayi zan zuba ɗari biyar ɗin ko gashi nan ka ganta sabuwa tan ya abin da za a yi ko eh, gashi nan tun da kai da yanzu babban malami ne a garin muna da shaida gaskiya ni ba a garin nan babban malami ne <laughs> da a garin nan ba malami sama da duk wani malami in ya taso ai ba zai yi lasting ba a ah, sosai lasting kake shi kuke shi mai eh, wallahi dole dole a kore shi ah, to ai kai eh, wallahi dole a kore shi saboda mun shaida ya halinka za mu baka zuban farko yanzu an bani makwasin farko alhamdulillah zan ga dira ne alhamdulillah <laughs> yayi a to ka canja min wannan ka bani sababbi mana ai ne gaban sababbi wani ku tiyawa zama suke a hannun ba to yayi bana yin riga ko kada ka cuce ni to ai wannan ne kada ya cuce ni ka ji abin da ya faru ai kai malam hudu ba a haka ta yaya za ka tattara kuɗin al'umma na adashi ka ce ni kuma ka zo ka ce ka fita wai me yasa ma wai ka fita wai daga adashin da malam hudu kana ji ce mun aka yi adashi na sa rigima ni kuma ba na son rigima what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. eh! Mazaje ne!